da zaran ka kammala rijista za a baka welcome bonus na naira 100 a cikin wannan platform din haka zalika minimum withdraw a cikin wannan platform din naira 1000 ne assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan wani sabon platform wanda aka yi launching din sa a yau yau din nan kamar yadda muka saba Mukan yi bayani akan cewar in sabon platform ya fita kana da ra'ayi kana da dama zaka yi amfana da shi a farko saboda idan yana sabon sa shine zai baka damar da idan ka saka kudin ka zaka cire ka har ka ci riba a ciki. Da haka yanzu ba tare da cinye lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa sai ka zaɓi all. Haka shi zai baka damar da zarar mun sabon bidiyo a sanar da kai. ok sannan za ka samu link ɗin wannan platform din a description din wannan bidiyon ta da zai baka damar da zaran ka taba link ka kai tsaye zai iya fitar maka da wannan fuskar kamar yadda kuke gani so in ya fitar maka da wannan fuskar in ka taba yin rijista da shi za ka saka number wayanka a nan gurin sai ka zo ka saka password ɗinka sai ka taba login in kuma baka taba yin rijista ba sai ka duba nan gefe ga wani guri nan da aka sa sign up kai tsaye sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi zaka jira zai kawo ka wannan fuskar kamar yadda kuke gani so idan ka tashi zai kawo ka wannan fuskar sai ka zo ka taba gurin da aka ce in enter your mobile number sai ka taba kamar haka misali a ce let's wannan ita ce uh, number waya na ma'ana mobile number na sai ka duba nan gurin ka saka uh, password din da ya kai uh, daga guda shida abin da ya sama sai ka duba nan gefe ga guri da aka ce enter captcha za ga a ƙasa ga wasu nambobi nan guda hudu to sai ka taba kan wannan gurin da aka ce enter captcha sai ka sa misali za ka duba ga nambobin nan kamar haka adadin yadda aka rubuta su haka za ka duba ka rubuta kamar haka so bayan ka kammala kai tsaye sai ka zo ka taɓa wannan gurin da kake ganin an ce maka sign up gashi na a nan gurin kana kammala rijista za ka ga fuskar platform din ta bude maka kamar haka za ka ga anan gurin gashi nan an baka naira 100 sannan kuma za ka duba kasa idan kai scrolling down za ka ga ga project din nan kamar haka za ka yi za ka siyi wannan project din akan naira 3000 sannan daily revenue zai zo maka akan naira 720 total income din eh, total revenue da za ka samu shine naira 60800 a tsawon kwana 90 kawai to da haka wannan ah, project ne wanda za a amfana da shi sosai sosai matakar ka shiga a farko to za ka amfana sosai sosai haka zalika idan ka yi depositin a cikin wannan platform din na naira dubu biyar kullum za ka samu daily revenue a naira dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kaga wannan zai baka damar da kullum za ka yi withdraw kenan misali ka saka naira dubu biyar so kaga cikin kwana hudu za ka cire ka gaba ɗaya ragowar kuma diriba riba ne total revenue da za ka yi samu akan naira dubu ɗari da goma sha biyu da ɗari biyar abinda za ka yi samu cikin kwana casa'in haka zalika tafi tafi za ka iya yin na naira dubu goma wanda idan kai na naira dubu goma kullum daily Rabono zai zo maka akan naira 2600 so tafi tafi dai har naira miliyan ɗaya duka zaka iya yi in kana da dama kana da ra'ayi ok so yanzu zaka yi depositing a cikin wannan platform din shine zaka duba zaka zo zaka yi click akan gun da aka ce wannan buy din nan so sai kai click akai misali zaka yi na naira dubu biyar wanda zai baka damar kullum da zaka cire a wannan naira zaka yi withdraw a cikin wannan platform din sai ka tafi gurin da aka ce buy so kana taba zai bude maka fuska kamar yadda kuke gani za ka ganin gurin gashi an ce gateway 1 sannan kuma gateway 2 so shine duk wanda kake bukata zaka dan taba kanshi kamar haka za ga gashi nan wannan alamar ta koma kanshi in gateway 1 din zaka taba sai ka taba kamar haka sai ka taba gurin da aka ce recharge gashi nan a nan gurin kawai sai ka taba zaka jira zai kai ka gurin da za a baka account number da sauran details wanda zai baka damar da zaka tura wannan kuɗi kamar yadda kuke gani so zaka jira zai kawo ka wannan fuskar gashi nan an ce zaka yi bank transfer gashi nan a nan gurin ga minimum amount din ga amount din da aka baka a nan gurin sannan kuma ga bank bank transfer to za a baka account number gashi nan za ga sunan banki gashi nan a nan gurin sai kuma account name din wanda zai karbi kuɗin sannan kuma ga number account din to sai ka duba nan gurin ga gunda aka ce kai click na kai copy na wannan abin nan din to sai kai click kana yin click za a ga an yi copy shikenan sai ka tafi cikin wallet ɗinka ko kuma uh, ainihin ussd za ka yi amfani da shi ko kuma application da kake amfani da shi na bankinka to sai ka yi ah, transfer na wannan kuɗin kenan kamar yadda suka bukata adadin amount ɗin ila sai a ce ka riga ka kammala depositin to dama already idan za ka yi na dubu uku to akan wannan dubu uku za ka yi idan na dubu biyar za ka yi wannan dubu biyar za ka yi haka zalika in na dubu goma za ka yi kan shi za ka zo ka taɓa ok so ya danganta ga duk wanda kake da ra'ayi za ka yi ok so bayan ka kammala automatically ka riga ka yi recharge charging kayi deposit za su yi wannan project din to shikenan kullun kuma zai ringa zuwa maka as a daily revenue za ka ringa samu akan wannan project din da ka riga ka siya akan wannan platform din okay so abu na gaba shine in kana so za ka yi withdraw shine sai ka duba nan gefe ga gurin da aka ce setting sai ka yi click akan shi bayan ka yi click akan shi za jira zai kawo ka wannan fuskar kamar yadda kuke gani to za ka duba ga guri nan da aka ce bank card nan kuma my team nan kuma about us za ka yi duba about us din yadda aka gina shi wannan platform din sannan kuma nan team ka yadda zai ringa zuwa maka in ka gayyaci mutane da sauran so sai kai click akan gunda aka ce my uh, bank card din sai kai click bayan kai click akan shi kamar haka zai bude maka fuska kamar yadda kuke gani to hakan yana nufin cewa zaka zo zaka saka uh, nan gurin an ce enter account holder name sai ka taba sai ka rubuta sunan da kake amfani da shi a bankin ka kamar haka let's say a ce wannan shine sunan da muke amfani da shi to sai ka zo ka duba nan gurin gashi nan an ce ka yi selecting sai ka taba wannan gurin bayan ka taba zai kawo ka wannan fuskar duka bankuna da muke amfani da su a nan kasar sai ka click ka zabi bankin ka bayan ka zabi bankin ka kamar haka sai ka duba nan gurin da aka ce enter your bank account number sai ka taba kamar haka sai ka rubuta ita wannan number account ɗinka kamar haka ok so let's say a ce ka riga ka kammala rubuta wannan account number naka sai ka taba gurin da aka ce submit gashi nan kamar haka bayan ka taba gurin da aka ce submit za ka ga gashi nan you be simple bound your bank card kawai shikenan sai ka koma kamar haka idan ka koma kamar haka so zai kawo ka wannan fuskar to let's say in kana so zaka yi withdraw sai ka duba nan gurin sai ka taba gurin da aka ce withdraw so bayan ka taba gurin da aka ce withdraw gashi nan anan kana so zaka yi withdraw sai ka duba gurin da aka ce please enter the withdraw amount kawai sai ka click akai in dai ya kai minimum withdraw gashi nan anan gurin dubu 1000 naira minimum withdraw 1000 shikenan p non so babu alamar da za su babu charge da za su tira to sai ka saka misali a ce wannan shine uh, ah, amount din da zamu iya cira kawai sai ka click akan gurin da aka ce withdraw normally so za a tura maka account ɗinka na banki direct so da haka sai ka yi kokari ka amfana in kana da dama ok bayan ka dawo ya homepage ɗinka kamar haka in kana so zaka ɗauki referral link ɗinka to sai ka duba ga wata alama na anan sama wadda aka yi alama ta shiya sai ka kai click a kanta bayan yi click a kanta, zai buɗe maka fuska kamar haka yadda za a baka a ainihin invitation uh, link ɗinka wanda zaka zo ka taba gurin da aka ce kwafi ga nan kamar haka yayi kwafi sai ka je ka tutura mutane abokanka waso facebook da sauran social media wanda zaka ka gayyaci mutane duka ka samu wani commission a kai so a uh, ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a uh, mun gode mun gode da kasancewa da nazari ta sai mu tara a bidiyo na gabatar da zamu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfane mu baki daya yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana liking a wannan bidiyon sai ku yi mana sharing din sa kafafen sada zumunta da kuke waso facebook da sauran social media assalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba